نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيو رانر لارباء goma sha biyar ga watan safar alif hijiriya kuma ishirin da ga watan tara satumba dubu Da da ishirin ɗaya mai ladiya, a wannan karatu namu za mu shiga majalisi na biyu a tarjamar sai da umar allah ya ƙara yadda a gare shi wannan muke gabatarwa a wannan masallaci na tirayen a duk ranar laraba tsakanin magariba zuwa isha idan ɗan uwa suna biye da mu za su ji mu a satin da ya wuce mun fara magana akan na umar allah ya ƙara yadda a gare shi mun taɓo maganar musuluntarsa da kuma yin hijirarsa to abinda ya rage mana kamar yadda nake ƙara mai taba wani lokacin mukan ƙetare ambatan maraje musamman akan kan abubuwa da suka faru sakamakon idan za mu shagala da ambatan marja'i a kowace matsala to jerin gwanan tarihin wani lokacin zai dinga tsinkewa amma ba haka ba galibin maganganun suna da makoma sai dai idan akwai rauni mai yawa a cikin wata ma'aluma to za mu dan tsaya mu dan dinga yin bayanin ta dangane da abin da shafi tunanin ta kuma kun kun za a tarihin manzala salama ba ma yadda mu faɗi matsala sai mun tsaya mun kalailace itinadinta saboda abin da yake da alaka da manzala salama daban da abin da yake da alaka da wani dan adam kuma bayansa da shi yasa shi akan abin da ya shafe shi da rayuwarsa malaman sira sun fi tsanantawa wajen karɓar wajen bincika ingancin isnadi saɓanin ƙabaya da suka shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo daga abdullahi dan umar Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa lamma aslama umar ibn al-khattab wa lam ta'lam quraish bi islamihi qala ayu ahli makkah anshara lil hadith fa qalu jamil ibn ma'mar mutanen maka lokacin da sai na umar ya musulunta kafin su gane sai na umar ya ce waye fi kowa iya yada zance wanda idan aka faɗi magana zai iya kaiwa inda take to a wancan karan ba mu faɗi cewa shi jamilu bin ma'amar ya musulunta ba ya musulunta da shi aka yi fatu makka ya rasu a halifancin sayyidina umar kamar yadda ibn hajar ya kawo tarjama a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba dan sai na umar ma ya bayyana da bakin cikinsa lokacin rasuwar shi a jamil ibn ma'mar lil mudlaji to sai na umar abdullahi ya ce fa kharaja wa ana atba'u atharahu gulaman a'qilu ma ara sai muka fita ni da babana ina biye da shi kuma lokacin ina yaro amma na san duk abin da duk abin nake gani ina ganewa wa arwi ma asma'u kuma zan iya baka labarin abin da ya faru cikin abin da naji fa atahu fa qala ya jamilu hal alimta annani anni aslamtu yace jamilu ka san ko na musulunta fa wallahi ma radda alaihi kalimatan hatta qama amidan ila al ai Malam jamilu bai ma ce masa na'am ba sai tare da miƙewarsa tsaye ya kuma masallaci a hanya za a ba shi amsa dama shi jamilu yana jiran wani labari ne ya faru ne shine ministan yaɗa labarai kenan fanada andiyata quraish sai kirawo ƙungiyoyin larabawa anna al qad saba'a cewa umar dan khattab qad saba'a ya musulunta kun san suna cewa saba'a was sabiina wai suna tsokanan musulmai kenan saboda asali sabiyawa kamar yadda wasu malamai suka tafi akai shine ragowar wasu mutanen da suke kan addinin annabi ibrahim to su ba su gumaka a lokacin shine sai ake cewa in mutum ya musulunta sai a ce kadin saba'a faƙala umaru sai umar ce kazaba walakin da ne aslamtu ƙarya ke ba na zama ba sabi'e ba ne na musulunta ne wa amantu billahi wa saddaqtu rasulahu na yi imani da Allah na gaskata manzon Allah fasaru sai suka yi kan umar qatalahum wa qataluhu yana bugunsa suna bugunsa hatta raka da ci shamsu ala ru'usihim sai da rana ta faɗi wa fatara umaru har umar ya gaji wa qamu ala ra'asi sannan suka yi ca a kansa wa huwa yaqulu fa'alu ma badala ku yi duk abin da za ku yi fa wallahi law kunna 300 rajulin laqad taraktumuha lana wallahi da a ce musulmai yau za mu kai mu 300 sai kun haƙura kun ban mana ka'aba Autarak na halakum ko kisa yi kisa makura mu gan muku ita amma sai an yi kare jini biri jini Abdullahi dan Umar yace fa baina hum qiyamun alaihi ana tsaka da haka suna tsaye suna bugunsa iz aqbala rajulun alaihi hullatu hullatun hadira sai ga wani ya zo da wata malum malum mai zane-zane wa qamisun a ya zo kuma a jikinsa akwai wata riga wasu suna cewa kamisun mushiyun wasu kuma suna cewa kumisiyun wata riga ce da ake danganta ta zuwa ga kumis wadda yaqutul hamawi Allah ya ji kansa da rahama ya bayyana ta akan cewa wani gari ne da yake da duwatsu a sabaristan to ya ce ina ganin mutumin da irin wannan rigar kamar mu ma yanzu kaga ai muna da riguna da zaka ji an danganta riga zuwa ga me zuwa ga gari ko ko unguwa kamar wata riga akwai yar maroko akwai yar bakin zuwa an san yar bakin zuwa ko? ku san yar bakin zuwa ba? Da wanda pakistan ai irin kayan da mutanen pakistan din ne suke sa ko da a china aka yi amma ko wani dinki da muke ce masa yar bakin zuwa haka dinkin babbar riga ne akwai girken nufi? ko akwai kuma girken me eh bayan girken nufi, ai girke kala kala kala biyu ya fi kala da sannan kuma akwai wani dinki da ake kiransa tiki wanda ake yin sa a kusufa ta Zariya, ya ce tikin kusufa wanda shi ma sarakuna ne suka shahara da sashi musamman sarakunan zanzu. to kaga yadda kaga ana danganta kaya da gani to haka su ma haka sai a ce kamisun komisiyun a riga wacce take ba kumisiya ce ina lura da shi faƙala ce malakun kalu saba a umaru me ya same ku suka ce umar ne ya zama basabi'e ya musulunta faƙala sai ce fama ya isa haka imru'un ikhtarar nafsi dinan to mutum ya zaɓa kansa addini fatazununa anna bani adi tuslimu lakum sa'ibakum kuna jin banu adi za su kyale muku shi ku yi masa abin da kuka ga dama wannan kisa ibn ishaq ne ya rawaito ta ko ibn ishaq ya rawaice ta a cikin asiyar wal da ibn hisham a cikin littafinsa asiyar kuma da abdullahi ibn imam ahmad a cikin zawaidul musnad a fada'il sahaba sannan ibn ishaq tare da cewa mudallis ne amma lakinnahu sarraha bis sama'i sannan imam al-hakim ya rawaice ta a takaice a cikin muktasar a cikin bi isnadin sahihin ala shart muslim sannan ibn kafir kuma ya jawwa da isnadin wannan kisa shi yasa na maimaita muku ita domin yi kokarin faɗa muku asalin isnadin to sai da umar Allah ya ƙara yadda a gare shi bayan ya musulunta ya yi hijira kamar da muka faɗa da ya hijira ibn abdulbar Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa kana islamu umar radiyallahu anhu izzan ظهر به الإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسمع الاستيعاب يتي مسلمة سيدنا عمر ɗaukaka ce da buwaya da Allah ya yi amfani da wannan ɗaukakar wajen nuna musulunci da bayyanar da shi da bayyanar da da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Abdullahi bin Mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda Imam Zahabi a cikin a tazhibu tahzib tazhibu tahzib tazhibu tahzib al-kamal kenan na imam az-zahabi yake cewa ma zilna a izzatan mundu aslama umar tun da umar ya musulunta muka zama kuma mun fara waya. a da kana tsoron ka nuna cewa kai musulmi ne amma daga musulunta sai na umar sai zan baka jin tsoron kowa ya zo a cikin sayuhul bukhari da qais ibn abi hazim Allah ya ƙara yadda a gare shi a albajali daga abdullahi bin mas'ud al-hudali Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa ma zilna a izzatan منذ أسلم عمر رضي الله عنه abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa لما أسلم umaru kabbara كبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد lokacin da sai na umar ya musulunta mutanen da suke gidan da manzon Allah yake suka yi kabbara Allahu akbar kun san musulmai suna kabbara in suka samu nasara wanda tun daga nan gidan da gidan arkam din har da aka ji a masallaci ba a saba jin kabbara ba wa ya yace ya rasulullahi alasna alal alhaqi wai mu ba mu ne akan gaskiya bane manzo Allah ce bala sai ce fa fimal ikhtifa to me yasa zamu dinga buya fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nan take manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai ya fito wannan ibn al ya kawo shi a cikin a sifatu as-safwa an karbo daga suhaib ibn sinan ar-rumi kamar yadda ibn sa'ad ya kawo a cikin al-tabaqatul kubra juz'i na uku bi isnadin fihi alwaqidi sannan balaguri a cikin ansabul ashraf ya kawo shi daga suhaib ibn sinan ar-rumi yace lamma aslama umar radiyallahu anhu zahara al-islam waradadna ilayhi alaniyatan lokacin sai na umar ya musulunta musulunci ya fito fili kuma muka dinga maimaita abin kalmar shahada a zahiri ba ma tsoron kowa wajen rasna haula baiti hilakan daga nan ne muka fara yin halka a bakin ka'aba wa tsufna bil baiti muka yi dawafi wanta safna mimman ghalaza alaina kuma ma muka dan samu sulhu da waɗanda suke suke tsananta mana a maganganu akan ɗaukakar musulunci da sai na umar allah ya ƙara yadda a gare shi maganganu ne masu tarin yawa wanda la la la nahsiruha fi hadhihi al-jalsa umar radiyallahu anhu ana ce masa al abin da ake nufi da al mubalaga ce ta alfariku shine wanda yake raba tsakanin ƙarya da gaskiya ibn jauzi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi sa'altu Umara na tambayi Umar li ayi shay'in summita al-Faruq wa me yasa ake ce maka al-Faruq ne fa zakara hadisa islamihi ila an qala sai kawo labarin musuluntarsa a cikin yake cewa fa akhrajna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi saffaini lahu kadidun ka kadidin raha yace to yana ba da labari ce a lokacin sai muka fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka yi sahu biyu ba su da yawa iya sahu biyu kawai yace a lokacin kana jin ƙara kamar ƙarar zarara zarara shine kamar dutsen nika hatta da kalnan masjida fasammani rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-faruq har muka shiga masallaci manzala sama daga nan sai ya kira ni da suna alfaro haka zalika an karbo daga ayyub ibn musa al'amawi al-makki wanda yake siƙa ne ya rasu shekara ta 132 kamar yadda ibn hajar ya tarjamansa a cikin at-taqrib ayyub ibn musa yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan maza Allah sallallahu alaihi yake cewa inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani umara wa qalbihi Allah ya sanya gaskiya a Umar ala lisanihi ay ala kenan ko wa qalbihi wa shine mai raba gaskiya da ƙarya farraqa Allahu bihi bainal haqqi wal batil da shi Allah ya raba tsakanin ƙarya da gaskiya to an rawaito wasu rawayoyin daban-daban da suke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya sa masa ko kuma ya san da sunan nasa al to mun ji kaɗan daga cikin bayanin hijirar sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa sai na umar ya yi hijira a bayyane an karbo daga albara ibn azib allah ya kare da a gare shi kamar da ibn jauzi ya rawaito cewa kana awwalu man qadima al-madinata min ashabi rasulullah sallallahu alaihi mus'ab ibn umair wa ibn ummi maktum farkon wanda suka zo madina mus'ab ne da da abdullahi ibn ummi maktum thumma qadima bilal wa sa'd wa ammar ibn yasir sai bilal da sa'ad bin abi waqas da ammar su ma suka zo summa qadima umar bin al-khattab fi 20 min ashabi rasulullah sama sai ga zugar sayyidina umar da mutum 20 cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wani ibn jawzi afwan ya kashi a cikin manaqibu umar radiyallahu anhu kuma sai na umar ya fito fili gaban jama'a ya ce zai hijira kuma ya yi hijirar ba kuma wanda ya nufe shi da wani abu wanda ko ya tsorata shi ko kuma ya firgita shi ko kuma ya cutar da shi haka ya fita zuwa ga madina kuma ya isa madina lafiya mun faɗi wannan duka abin da ya wuce a baya da ya isa zuwa madina na umar allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa kamar yadda imam bukari ya rawaito a cikin kitabun nika a sahihul bukhari yake cewa kuntu ana wa jarun limin al'ansar min bani umayyata ibn zai wa huwa min awalin madina وكنا نتناوب النزول على رسول عند على رسول الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي او غيره واذا نزل فعل مثل ذلك yace wannan kuma ya kashi a cikin kitabul ilm babu at-tanawub fil ilm cewa ni da wani makwabcina kuntu ana wajarul li na kasance ni da wani makwabci na min a da ni da wani makwabci na mun kasance shi wannan makwabcin nawa min al'ansari fi bani umayyata ibn zaidin shi yana cikin kabilar banu umayyata ibn zaidin Allah ya ƙara da a gare shi shine ibn Malik kenan to wannan kabilar banu ta bin zai din yake cewa wa hiya min awali wa hum min awali madina gidajen su suna can awali a madina to kaga wannan ya nuna kamar shi sai na umar a awali gidansa yake sai sa a cikin madina ba za a nuna maka wani waje a ce daidai nan ne gidan sai na umar ba ita kuma awali ta madina ko da yake awalin da yanzu tun daga yankin shari'a malik abdulaziz inda ofishin alhazai yake na najeriya ga wanda ya zuwa madina da ofishin kano wanda ya taɓa ziyarci hajji in ya san inda ofishin kano yake da kuma har izuwa inda ake cewa masjidul ijaba har izuwa Masjidul bilal idan an san shi da abin da ya can kurban kamar za a tafi ba. duk wannan wurin ana kiransa awali amma masana ma'alim na madina kamar lokacin muna can ana almuna almajirci akan je da mu sai a ce mana wannan wurin shine daidai wurin da aka ce wane yana zaune a gwamnati. abin da yasa gwamnatin saudiya tun a wannan mamlaka ta abin nan ta ayal saudi saboda asali mamlaka ce da ta gino akan kururuce tauhidi to wa'yansu mutanen sun zo madina ziyartar masallacin nan zuwa amma sai su tsige ina gidan wani kila sai kaga wani ya je a can zai na fula da haka sai aka ce a a kyala wuraren ka a sa musu wata shaida da alama kawai sai zama inda aka bari da shaida da alama shine inda aka yi riga malam masallaci aka sa wa shaida da alama amma in manzo Allah sama ya sa shaida da alama to za a bar wajen da shaida da alama a lokacin umar bin abdulaziz ko lokacin abdulmalik ibn marwan da lokacin umar ibn abdulaziz da baya-baya da lokacin daular usmaniya yawanci in aka gane mahimmancin waje yana da wata daraja a tarihi da allah su da kyakkyawan niyya ne don kiyaye wajen sai a yi wa wajen alama ko a gine shi in an gine shi to sai kuma kaga daga baya mutane suna ta dabdala a wurin ana biyan kuɗi shi ma an sa shi a listin wuraren ziyara da zai zama wuri ne na aje a gani a ɗau izina yawon buɗe ido to da sai zama ka ta izina ita ce ibadar ba wai nufar wurin da sunan ibada in an yi shi ya zama masallaci to amma ai ba dan shi ake zuwa madina wasu da latu shaddun rihalu illa ila salasi masajid sai dai misali kana da iliminka kana da masaniya akan wurin sai ka ce ni kuwa bi'ir buda'an nan da ake faɗa da Allah ka san ta eh kai nin je inganta duk da cewa ita ta shigo cikin harami tana cikin tausi'a sai a zuwa ce maka to kaga daidai nan nan to kaga ai baka aikata haramun ba ko ka ce kan ni ko duk inda aka taba ambato a hadisi ko a qur'ani ko saniyatul wada duk na je madina sai na gansu me yasa saboda in ji cewa annabi sallallahu ya tafi bi ta nan wajen nan ne inda ake faɗa nan shi ma duka ba laifi bane amma da sunan ibada zunzuru to saboda wurin wannan to masallaci ake zuwa na makka da na madina an fahimta ko sai kuma ziyartar kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda an ga sahabbai suna yi suna yi masa sallama to shi ma tun da sahabbai suke yi to an san cewa ba sako ba ne to mun faɗa cewa sayyidina umar allah manzala ya kulla abota da tsakaninsa da sayyidina abubakar ibnu abi kuhafa wasu kuma sun ce an kulla abota da shi da itiban ibnu malik al-ansari al-khazraji allah ya ƙara yadda a gare shi kuma an faɗi wani haka to sai na umar yana da darajoji da da falala da yawa a wannan addini amma watakila kafin isa zuwa ga falalar sai ta umar allah ya kare da a gare shi da irin darajojin da allah subhanahu ta'ala ya bashi zai kyau mu koma baya kaɗan mu duba sifofin sai na umar allah ya kare da a gare shi wanda malamai suka bayyana sayyidina umar a matsayin wani mutum da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi mai girman jiki don haka sai na'umar umar ba karami ba ne ba a cikin sahabbai akwai waɗanda za ka an ce muka ba su da girman jiki suna da yan tsama to sai na umar baya cikin su shi yana cikin mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya musu sifa mai girma sannan dogo ne kamar yadda yake a cikin bayanin sifarsa sannan ba hagu ne yawancin abubuwa ya fi ƙarfi a hagu shi yasa suke cewa a asurun kamar da ibn abdulbar ya kawo a cikin al'isaba fi tarihin sahaba sannan shadidul uduma sannan a cikin launinsa akwai kaman baki-baki ka wankan tarwada wanda a cikin larabawa aka ce mutum fihi udma to alama ta ya yaban sifarsa sawa'un kana zakaran am kana unsa zurr ibn hubaysh al-asadi Allah ya kare da a gare shi al-kufi wanda ya rasu shekara ta wato shekara ta 83 ko 82 ko 81 da ya kai shekara ɗari a duniya na bin hubaish kenan yake cewa yana sifanta na Umar Allah ya ƙara da a gare shi ce kana shadidul uduma na Umar Allah ya ƙara da a gare shi ya kasance shadidul uduma ko uduma amma al'uduma ɗin shi shine daidai wa huwa al-akthar wannan ita ce maganan mafi yawan malamai da suka tafi akai sai na Umar Allah ya kare da a gare shi kana asla yana da sanko yana da sanko sannan kuma kastul lihya yana da gemu da yawa Allah ya kare da a gare shi sannan mutum ne mai kwarjini idan ka gan shi kai tsaye za ka ga alamar farjininsa sannan idan ya fusata ana iya gane alamar cewa ya fusata allah ya ƙara yadda a gare shi sannan ƙiba-ƙiba ne an san ƙiba-ƙiba ko shi ne mai kirin kishiyarwa eh a'a an ce siriri kishiyar lukuti ke ko haka ne dama mun saba yin hausa a a wannan majalisun ko siriri kishiyarsa shine lukuti to kiba-kiba fa a ramin me kishiyar me wanda ba ramamme ba ne ba to me shi cikakke ne ko ba haka ba ne za ka kiba-kiba yana da kishiya shi ma eh ila wanda ba ila ba shine wa shine wa kakkaura yau wato kakkaura dan uwan tsila kishiyar tsila ne to har yanzu yake baki ba eh rama-rama wani akwai ta alga tabara ko kuma dai ba mu yanzu aka kawo mana ita ban taba jinta ba amma a karar da mu akwai ta dama ko kuma kiyasi aka yi Eh, to tun ka ce ki baki ba alawo zan ki baki ba yawwa na wannan bayanin kishiyar ta ta kira amma ba shi ba wata ba wani suna matsakaici a a gaggausa waye gaggauta a mutane Gaggauta gabjeje daban gaggauta daban shi ba shi ba lukuti ba amma kusan mutanen a arewa maso gabas wai ba sa cewa lukuti sai dai suke ce mai luti to mu muna cewa lukuti to hayar da ni ba ni ban gamsu da cewa kiba kiba kishiyar ta ne yadda duk kuka ban faɗa ba gaskiya amma ban ji dattawan mu masana hausa sun motsa amma dai an gane kiba kiba ko to waye lange-lange to kishiyarsa shi ne kiba-kiba ai akwai kalmar lange-lange ko a ce ai wani lange-lange ne to kishiyarsa shi ne kiba-kiba muna da siriri muna da tsila muna da lange-lange sannan muna da menene ma ɗayan a marasa jiki wanda bai tara nama ba muna da rabon mai muna da tsatsama to tsatsama ma zai iya zama kishiyar kiba-kiba da lange-lange da tsatsama za su fi zama kishiyar kiba-kiba masu tara nama kuma akwai lukuti ko ruti akwai mai gaggauta, akwai kakkaura akwai mai akwai gabjeje akwai kuma mai eh a fankan fankan fankan fankan ai ba sifan mutum ba ce ba ai ba wuce yana da karin magana ko sifa ce ta nama din ko ta wani abu yake cewa kan fankan fankan ba ta kilishi amma ka ji samu mahauta ka je a garin sawa ka ce me ma'ana fankan fankan ta asali za ina jin za su iya gaya maka tunda an hada ta da kilishi da Allah su a cikin adabinsu za su ce maka ya mu fankan fankan shine nama mai iri kaza in sifa ce ta nama ce to sai da umar kiba-kiba ne kiba-kiba daban lukuti daban sabbai waɗanda za ka ji an ce lukutaye ne ba su da yawa gaskiya yawancinsu a lokacin shi lukutantaka takan kasance sakamakon kitse a jikin mutum da yawa kuma takan kasance sakamakon yawan cin abubuwa na ni'ima ko ba haka ba tana zama gado shi da imam ba ya san lukutin mutum amma wanda shi da kansa ya mai da kansa lukuti ta hanyar cin abubuwa da suka mai da shi haka domin ya ce mara aitu mara aitu saminan kafin illa wa huwa gani ita ban taba ganin jirgegen lukuti ba sai kaga ba shi da kwakwalwa amma sai ya keɓanta wani dan ya zama misali sai ce illa an ya kuna muhammad ibn al-hassan sai dai irin muhammad ibn al-hassan saboda shi saboda rashin luzum na al-ghudadul asabiyya a cikin abin nan ɗinsa digestive organs sa yasa ake samun ifrazat na almawadid duhuniya sai ya zama yana da kiba to irin wannan za ka ga ka iya samun sa kuma ka ganshi da kwakwalwa kamar yadda Muhammad ibn al-Hasan din yake a shaybani amma idan mutum ne ya janyo wa kansa da kansa ya tara kiba da jiki sai ka ga kila. ya zama ba shi da azanci wallahu ta'ala a'lam to sai na umar Allah ya kare da a gare shi kamar yadda Abu Raja al Allah ya kare da a gare shi shi mukhadaram ne kamar yadda ya faɗa Abu Raja al-Utaridi Imran ibn Milhan Milhan kenan sunansa to kun ji game da abin da ya shafi sifar na umar allah ya ƙara yadda a gare shi to yanzu za mu shiga darajojinsa da allah subhanahu wa ta'ala ya masa da kuma matsayinsa da kuma irin yadda allah subhanahu wa ta'ala ya masa ta goma shi da in yana magana allah subhanahu wa ta'ala yana sawa magana tasa ta dace da wahayi na alkur'ani wannan ya shahara a tarihin sayyidina umar allah ya ƙara yadda a gare shi kafin mu isa zuwa ga falalarsa kenan da ta zo daga sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ta ba'alli fada'ili a sahabati rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa radiyallahu عنهم jami'an muwafaqatu umar irin abubuwan da Allah ya bashi na in ya faɗi magana sai Allah ya saukar da wahayi sai wahayin ya dace da abin da shi sai na umar ɗin Allah ya ƙara yadda a gare shi ya gani ko ya tafi zuwa gare shi imamu tirmizi Allah ya kansa da rahama ya rawaito ta hanyar nafi daga abdullahi bin umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa ah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah azza wa jalla ja'ala al-haqq ala lisani umara wa qalbi Allah daukakin sarki ya sanya gaskiya a bakin sayyidina Umar kuma ya sanya gaskiya a zuciyarsa abdullahi bin umar allah ya kara yadda a gare shi kamar da ke cikin sunan tirmidhi yake cewa ma nazala bin nasi amrun qattu fa qalu fihi wa qala fihi umar aw qala ibn al-khattab fihi shakka kharijatu illa nazala fihi al-qur'an ala nahwi ma qala umar abdullahi dan umar sai ya ta'aliki anan yace da wahala kaga mutane sun shiga cikin damuwa irin damuwar da Allah zai jarraba mutane ya ba su dama su yi amfani da yaƙinin da suke da shi da imani da ilimi da kyardado da hangen nesa abinda Allah bai yi niyyar ya saukar da wahayi a kansa kun san ana haka in Allah ya ga dama kuma don a nuna maka cewa idan ya zanto a addinin Allah wanda yake Allah ne ya zaɓe shi ya zama addini a rayuwar manzan Allah sallama wanda ya fi kowa ilimi da hankali da hangen nesa da sanin ya kamata da tausayin mutane da lura da maslaha amma akan samu 'yan su digirai da Allah yake jarraban muminai ya kyale su su yi ishtihadi to ina kuma ga kai kadan kana shugaba komai za ka rufe ka ce wani central leadership za ka kai kadai ne kace da sai kai kadai ne kace da ta cewa ka yanke hukunci yadda ka ga dama waye kai a addinin musulunci ma an bar wata gaba da za a iya yin ijtihadi ba wai da Allah ya gaza ba in Allah ya ga dama manzo Allah ma da kansa zai yanke hukunci kuma wallahi in manzo Allah sama ya yanke duk duniya ba wanda ya isa ya kai tunaninsa ya kai kusa da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah cikin ikonsa ya kan tsala wasu wuraren sahabbai su yi ijtihadi kuma Allah yana nan misali za ta fi yaki sai maza ce to jama'a ga makiya mun ji labarin sun taso ne shawara ne ce ya rasula a yi kaza wannan ya ce a yi kaza in dai za a shiga cikin gumurzu wa qala fihin nas har a ba mutane dama kowa ya faɗa wa qala fihi umar umar ma ya samu dama ya faɗa to a ƙarshe in Allah zai saukar da wahayi a yi stamping akan magana sai kaga layin da Umar yake an ake sattin wannan sahabbai sun bibiya haka sun gano haka to anan na so wata magana magana biyu zan faɗa magana ta farko waɗanda suke da ƙaramar ƙwaƙwalwa ta fahimta wasu su zaci wai in an ce Allah ya saukar da wahayi ya dace da magana Umar wai sai kama an fifita Umar akan manzon Allah sallallahu alaihi wa aka saukar da wahayin ne to Umar duk da an saukar da wahayi ta dace da maganarsa bai kama kafar Abubakar ba tazarar da take tsakanin Abubakar da Umar kamar tazarar da take tsakaninmu da Umar din ne girmar da Umar ya yi mana da nisan da ya mana in ka auna nisan shine irin nisan da abubakar ya umar ai don Allah ya zaɓe ka a cikin bayansa ya yi maka wani abu da bai yi wa ragowar ba ko bai bayyanar da shi na ragowa ba ba wai ya nuna da iya wannan abin ka zama ka kowa ba da muke cewa abubakar ya fi kowa sannan umar sannan usman ai ba da dalili ɗaya kawai muka kama hujja ba dalilai ne ga sunan rusuki ana maganar annabi sallama ai in aka ce wane ya fi wane ko wane ya kaza ai magana ake yi ta in kana maganar mutanen da ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to lura da wannan domin daga cikin batan da aka ɗauko aka aka saro shi aka cefano shi daga kasuwa an na aka shigo mana da ita da shi ƙasarmu aka ci kasuwarsa a 'yan shekarun baya kafin yawmal furqan ranar shari'a commission kafin wannan ranar ai da wannan ƙabiyar ko ba ka bane ana nuna wani in yi magana sai a saukar da wahayi sai a yi kaza to sai a yaƙi zukatan wa'anda ƙaddara ta sa ko suka saurara ba tare da sun yi hattara ba sai ce a eh to kuma ai ta yi ma to kenan manzo Allah ya tafi a ra'ayi a abubakar ma ya bi wannan ra'ayin e umar ya tafi a ra'ayi bi sai Allah ya zaɓi na umar kenan ba haka ake nufi ba jama'a duk abin da ka ji an saukar da wahayi ya dace da ra'ayin umar to manzala sun sallama ya ba wa sahabban dama ne su yi ishtihadi ga junansu ai magana manzala sun ba ishtihadi ba ne shari'a ce nafsi ne na shari'a ko ba haka ba ne ba kuma ba ka da zaɓin ka bi maganar manzo Allah dole sai ka bi ta ba zaɓi ake ka ba saboda abinda Allah ya ce wa ma'ata kuma rasulu fakhuduhu amma an ce wa ma fa abubakarin fakhuduhu wa ma atakum umarun fakhuduhu ai da magana abubakar da umar sai an auna su da maganar manzo Allah sallallahu alaihi in kuma ka ga manzon Allah ya ce to mu a yin abubakar to Allah ya ba shi dama ne a tsarinsa na ɗan adam kuma ya ɗauki maganar abubakar ɗin saboda kyanta ya fito a fili ba wai saboda son kai ko wani abu ba in Allah ya saukar da wahayi kuma ta dace da maganar Umar to so ake ku yi koyi da annabi sallama ko da ya zaɓi wani abu Allah ya ce kaza gaba ɗaya ba zai ƙara waiwaya ya yi maganar nasa ba sai ya koma zuwa ga Allah a nan ana ƙara fito maka da waye ma manzon Allah sallallahu alaihi an gane to shi yasa muwafaqatu Umar a lura da wannan da kyau وقال فيه الناس وقال فيه عمر نزل نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر إمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه wannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad da ibn sa'ad a cikin at-tabaqat al-kubra ta hanyar abdul malik عن نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر به بإسناد حسن بل ما أحمد شاكر أتكن تعقيد مسند إنغان تاشي هكا شيخ الألباني إنغان تاشي أتكن سيوه الجاني don haka koda a nan aka tsaya sai na umar allah ya yi masa ta goma da in ya faɗi magana tana dacewa da alƙur'ani ibn abdulbar kamar yadda yake cikin al-istiab fi ma'rifat al-ashab juz'i na uku shafi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da uku yake cewa wa nazala al-qur'anu bi muwafaqatihi fi asra badr wa fil ijadi wa fi وفي تعريم الخمر وفي مقام إبراهيم عليه السلام sayyidina Umar ya taɓa ba da ra'ayi a cikin abin da manzala sama ya yi musu rangwame su ba da ra'ayinsu game da abin da ya shafi badar an dawo daga yakin badar kamar yadda za mu ji an kwaso fursunoni mutum saba'in sai manzala ce ku ba mu shawara ya za mu yi da wayannan fursunoni wayannan suka ce a kakkashe su wayannan suka ce a sake su su koma garin su wayannan suka ce a ɗaukansa, wayannan suka ce kaza da kaza sai na umar sai ba da shawara sai Allah ya saukar da wahayin da ya daidai da shawarar Umar ma kana linabi nan ya kuna lahu asra hatta yubkhina fil ard turiduna arda ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah to wannan aya da ta sauka sai ta wafaka wa sayyidina Umar Allah ya kare yadda a gare shi wa fil hijab da kuma abin da ya shafi hijabi wanda malamai sun yi sabani akan me ake nufi da hijabi al-muhaqqiquna min al-ulama ce abin da ake nufi da hijabi shine mata su daina fitowa shine ma'anar hijabi sai a abin da ya zama tilas tunda tun da matan tun jahiliya mace ba ta fita babu abin rufa kan mace ta sai ta rufa jikinta a nabiga ai yana cikin ash-shu'ara al amma yake nuna maka ma ita budurwar da yake yabo ma har ma abin fuska ta sa ta rufe kanta da ya faɗi a gaban jama'a sai ta tashi ɗauko shi sai ta rufe fuskarta سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقت نازل Ka kace dama can mata ba in iska ba ne shi yasa ma da aka ce sai an yi in ka zo maka za ka yi ɗawafi sai dai ka sai kaya a wajen ƙuraishawa an ba ka da kudin siyan kayan sai dai ka yi tsawafi tsirara wata mace ta zo yi ba ta da kudin da za ta sai kayan ko baka ita ka yi da kayanka ba ta cire kayan sai ta sa hannunta ta rufe karamcinta tana kuka tana alyawma yabdu ba'dahu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu tana tana mai ta alyawma yabdu ba'dahu yau wani sashe na tsaraici zai bayyana tunda zan yi kokari in rufe duk yadda zan yi au kullum watakila ba tsautsayi da kaddara gaba ɗaya ma a ga tsaraitin ta to wa ma bada minhu duk abin da ya fito fala uhillahu wuta balbaldu wanda ya kalla sun a jahiliya ne ba kana shi da matan mata suna ne shi yasa malamai suka ce al-muradu bil hijabi shine al-qarnu fil buyut zama a gida domin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ƙarna fi buyuti kunna ku zauna a gidajenku wala tabarrajina a tabarruj ba shine kishiyar hijabi ba kada ku dinga yin tabarruji tabarrujal jahiliyyatil ula to in ka koma tarihin aljahiliyyatul ula za ka ga shine matansa suna fita ko ina amma ba wai suna fita ne ba mayafi a jikinsu ke za ka ce almuradu bi tabarruj huwa mutlaqul khuruj kawai fita ba kaidi shi yasa sai na Umar ya ga matan Annabi sallallahu alaihi suka fita domin biyan bukatunsu a mace shi kenan za ta tsagai da babarta za ta tsagai da yayarta wani abu ya ƙare na hidimar gida za ta tafiyo za ta ta ziyarci ƙawarta. za ta takai zumunci sai kawai mace ta fita to amma in sun tashi fita sai su dinga bibiyar inuwar bishiya ko bango kuma yawanci sai da daddare abin da sa saboda mata ba ta so ka ganta saboda karamci har ma ka gane ko ita wace tun fa kafin a saukar da ayar hijabi to sai na umar Allah ya ƙara da a gare shi sai ya ga sauda ta fito matan maza Allah za ta biyan wata biyan bukata ta ta sai ya ji dama matan annabi sallallahu ba su dinga fitowa ba su dinga zaman su a gida ba sai sauda take kokarin bin gefe don kar umar ya gane ta to da yake sauda tana da jiki sai sai na umar ya ce kada arafna ki ya sauda mun gane ki ya sauda da ya zo ya samu manzala sun sai ce ya rasulullahi da za a buga wa matanka kulle hijabi kenan shine kullan ni so ba sai sun fito ma an gan su ya Allah subhanahu wataala ya saukar da ya ayyuhan Nabi'u. Kulli li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yujnina 'alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yurabna fala yuzaina wannan ita ce ayar hijabi sai na Umar ya faɗa ya ba shawara sai Allah ya saukar da wahayi kuma kira Allah ya sa a daidai lokacin an yi daidai sai na Umar yana faɗa Allah ya saukar da wannan wahayi sannan wa fi tahrimil khamr magana shan giya aya da ta sauka game da haramcin shan giya aya ta farko shine tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana sai aka gane cewa to rizqan hasana sakar kuma laisa hasana sai wasu suka dan fara janyewa sai aka saukar da la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun sai suka ce to sai wasu suka daina shan ta sai in ba za a yi sallah ba sai bayan isha sai a sha a yi mankas daga baya sai wata rana da aka sha giyar kuma ta ita saki mutane har aka yi karatun sallah ba daidai ba sai na umar sai yake cewa allahumma anzil alaina fil khamri bayanan shafiyan Allah ka saukan mana da bayanin da zai warkan mana da zuciya game da al'amarin giya sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu in إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إنما ذلكم الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون سيدما يدين دين da abin da sai na umar ya roƙi Allah wafi maƙami ibrahim alaihi salam da kuma sallah a kusa da maƙam ibrahim da sai na umar ya ce da za ma mu dinga yin sallah a kusa da wajen sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wa iz ja'alna al masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahim musalla al-aya sannan ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim daga anas ibn malik allah ya kara yadda a gare shi yake cewa qala umar wafaqtu allah ta'ala fi salasin aw wafaqani allah ta'ala fi zalik aw wafaqani rabbi fi fi salasin nayi bagana guda uku akai sa'a na dace da abin da allah ya saukar ko kuma na faɗi magana Allah ya saukar da wahayi daidai da maganar na ɗaya ƙultu ya rasulallah la wuce hasa min maƙami ibrahim musallan na ce ya rasulallah da za ka ɗauki maƙami ibrahim ka dinga yin sallah a wurin fa’azzar allah fi zane wa ƙultu ya rasulallah ya dukulu alaikal bar wal fadiru falau amarta umma hatil mu'minin bil ijab kowa yana shigowa gidanka da wanda yake da da wanda yake da shirki da wanda kirkin sa bai kai ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da ma dai zaka sa mata yanka a yanayi na kulle ko hijabi ba za su dinga fitowa ba ana ganin su fa anzalallahu ta'ala ayatul hijab qala wa balagani mu'atabatan nabi mu'atabatu mu'atabatu nabi sallallahu alaihi wasallam ba'd azwajihi naji cewa man wa balagani mu'atabatu nabi sallama ba'adu azwajihi na ji labarin wasu matan annabi sallama sun tsara manzala sama a wuri guda sun masa rarauka ma'ana rarauka shine ka ce ya za a yi haka ai bai kamata a yi mana haka ba muna matan annabi amma gidanmu ba kaza ba kaza ba kaza mu dai gaskiya daga yanzu mun haɗu gaskiya mun sai a mana kaza da kaza sun yi rarauka ke kamar yanzu ne ya a samu wani hamshakin malami sai matan sa ce su zaunar da shi to mu ba za ta saɓi ba bindiga a ruwa ba mai mota a cikin mu sai ka ajiye mana mota fita unguwa kuma eh, dukkan mu sai mun koma makaranta kuma yaranmu sai an cire su daga makarantar da suke a kowace ta fi tsada sai an mai da ita kuma satellite ɗinmu iya sunna tv take kamuwa don haka sai an sa star times an sa go tv an sa dstv duka muna kallo to sai su yi maka magana kaga ba ka ji daɗi ba to shi a irin bukatun wancan lokacin suka zo suka nema a wurinsa sallallahu alaihi wasallam sai na umar sai ya ji labari ya ce fa da haltu alaihinna aiko sai sai na umar ya jira a gidan manzo Allah sallama fa qultu sai na ce inin ta tahaitunna wallahi ko dai kan ku ƙara yi wa annaba haka awla yubaddilanna Allahu rasulahu khairan minkunna in ba haka ba sai Allah ya sa manzo Allah ya sake ku ya bashi wasu matan hatta ataitu ihda nisa'ihi kai har sai da naje wajen ɗaya matar tata hafsa kenan qalat sai ta ce ya umaru amma fi rasulillahi hatta ataitu ihda nisa'ihi fa qultu ya umaru qalat ya umaru amma fi amma fi rasul amma nisa'ahu hatta ta'izuhunna anta ɗaya daga cikin matansa ba hamza bace ta ce ya umar wai kai me yasa ka yi mana haka ne kana jin annabi sama ba zai iya wa matansa wa'azi ba har za ka ce mana wai in manzon Allah ya ga dama sai in Allah ya ga dama sai ya canja masa da wasu mu rufe bakin ta ce da wuya sai Allah ya saukar da asarabuhu in tsallaka kunna an yubaddilahu azwaja a wata kira kuma أن يبدله أزواجا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات فيبات وأذكار شكرا لك سوف تقول لنا آية يا قصات إذن idan shi manzan Allah ya sace ku in kuka fusatar da shi to ubangijinsa zai canja masa matan da suka fi ku musulmai in kuna taɓar musulunci muminai in kuna taɓar yi wa Allah ɗa'a musulmatin muminatin qanitatin masu tsayawa su qiyamul layli ko kuma masu tsoron Allah Ta ibatin wa'inda ba sa barin laifi a tare da su da sun yi ma za su tuba abidatin masu ibada tukuru sa'ihatin masu yin azumi sayyibatin wa abkara kuma karshe dai mace ko ta zama budurwa ko ta zama bazawara kowace kuma tana da nata alheri to in Allah ya ga dama sai ya hada masa yan matan da kuma zawarawan kun ji yadda sai na Umar Allah ya kara yadda a gare shi da kansa yake faɗa sannan akwai wurin da sai na umar ya dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan amma lokaci ya koyi za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu sati mai zuwa a da muka faɗa Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuma Allah ya bi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh